bidiyon bikin jifrish alamin tare da sa'adiya haruna wanda kuma za mu gaya muku kalubalen da ya faru a bikin wato sa'adiya haruna da jifrish jama'a assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shiri idan yau ne zuwan ku wannan tasha mu mai albarka to kada ku manta ku danna mana subscribing sannan ku danna mana alamar lakin mun gode tuni dai aka zo aka bikin jibrish alamin da sa'adiya haruna wanda kuma bikin ya zo da yar tangarɗa da matsaloli wanda abin da ake gani abin mamaki shine ganin yadda aka ga tima makamashi saɓanin da ake kallanta tsakaninta da amarya wato sa'adiya haruna sai ga shi kuma wato wanda ake ganin rikici ne a tsakaninsu ba sa fahimtar juna to amma abin mamaki shine sai ga wato tima makamashi wanda aka fi sani da tima makamashi shi wadda ake fim ɗin alaƙa da ita sai gashi kuma ita ce uwa kuma ita ce uba a ɓangaren ango kuma ita ce uwa a ɓangaren amarya wannan abu ya ɗaure ma mutane kai da kyau sosai kuwa idan aka yi duba da irin rashin fahimtar juna da ke tsakanin tima makamashi da sa'adiya haruna to amma kuma sai gashi ita ce ta mata uwa amarya sannan kuma ita ce uban ango tuni dai aka hira da wato tima makamashi inda aka yi magana akan cewa shin ko menene dalilin dalilin da yasa aka ga duk irin rigimar da suke yi da Sa'adiya Haruna sai gashi kuma ita ce wadda ta taho wato ta zo ta yi mata uwar biki tuni dai tima makamashi ta kara da cewa tabbas bayanin da tima makamashi ta ce ta ce wato duk wanda ya gaisa Sa'adiya Haruna da tima makamashi to haka ya gasu kuma tun lokacin da wato haruna ta shigo yankin kano wato ita ta fara samu wato a bangaren ita ce tima makamashi ta fara samu saboda haka tima makamashi ta san sa'adiya haruna sa'adiya haruna ta san tima makamashi saboda haka ta ce kuma dama abin da ya hada sa a tsakani mahassada ne waɗanda ba sa son su ga an zauna lafiya kuma tuni ta fahimci wannan sai dai aka kara tambayar ta shin ko menene dalilin da yasa suke yin rigima a wancan lokacin lokacin inda sa'adiya haruna wato tima makamashi ta buɗe baki take cewa su sani cewa rigimar da ke faruwa tsakaninta da sa'adiya haruna wato ma'asada ne da kuma 'yan bakin ciki waɗanda ba su san su ga an zauna lafiya su ne suka hana su zaune tsaye wanda yasa kuma ake ganin cewa akwai rikici a tsakaninsu an da yi mamakin yadda bikin yakan kama tsakanin jifrish alamin da sa'adiya haruna inda wannan biki ya zo da mamaki kuma ya zo da almara domin kuwa a wannan bikin an zubar da abubuwa kala-kala wanda ya babuwa mutane mamaki kama daga bangaren timan makamashi da kuma irin abubuwan da suka faru a bikin nata tuni dai aka daura auren tima wato aka daura auren sa'adiya haruna da jibrish alamin inda aka daura auren to amma sai dai kuma ba a yi tarewar biki ba ba a yi kuma murnar biki ba sai a wannan lokaci inda ake ganin cewa wato an yi mamakin yadda tunda aka daura aure ba a yi tarewar ba sai wannan lokacin dai ake ganin cewa alam alamin da shi da sa'adiyya haruna lokacin da suka nuna suna soyayya da juna an kalli wato soyayya a tsakaninsu tamkar komedi inda ake ganin cewa wato soyayya da ke tsakanin su kawai irin da soyayyan nan ce ta komedi wadda suka saba yi wato a kafafen sada zumunta da muhawara na social media tuni dai ake kallon cewa wannan soyayya ba da gaske ba ce inda wasu suke kallon soyayya a matsayin ƙarya wasu kuma suna ganin cewa dama an saba saba ganin wasu daga cikin wato ko 'yan kaniwo ko kuma wa'anda suke hitowa online suke gabatar da harkar kasuwancin su a ɓangaren online an saba ganin su zo su irin wannan to amma sai dai a wannan lokacin sai abin ya zama gaske inda ake kallon cewa sa'adiyya haruna da jifrish alamin sun haɗe wato sun yi aure a tsakaninsu tuni dai aka ga jifrish alamin ya hito yana cewa sa'adiyya haruna ta guje shi a can baya inda yake magana cewa wannan gudu sa'adiyya hadu da ta masa bai kamata ya masa haka ba a matsayin shi na masoyiyar shi sai dai a lokacin ana kallon cewa jifirish tamkar ƙarya yake aka zalika ma akwai wani kaninsa wanda ya ce shi ke amfani da sunan shi inda ya karya ta shi ce ba aure ne a tsakaninsu ba sun saba yin ƙarya ya ka junansu to amma sai dai yanzu gaskiya ta hito hili inda suka ɗaura aure inda ake ganin magana da kanin nasa ya faɗi yanzu ta zama kandan kurege wanda ba kuma ba ta da tushe balle makama kalaman nasa wanda kuma yanzu ta tabbata sa'adiya haruna ta auri jibrish alamin wannan da ya dambarwa da ke faruwa a tsakanin tima makamashi da sa'adiya haruna ana masa wani kallo ne na musamman saboda an yi mamakin a ce abokiyar gaba kuma ita ce za ta zo ta zama uwa amarya a gure kuma nan ta zama uban ango lalle wannan abin ya ɗaure mutane kai tuni dai ake kallon cewa to ko kwamedi ne a tsakanin sa'adiya haruna da tima makamashi inda aka ga wannan abu da ke faruwa a tsakaninsu to amma sai dai kuma an yi mamakin yadda suka shirya da junansu kuma har ta zo ta zama mata wato uwa amarya a lokaci guda lallai wannan abu ya ɗaura kai sosai kuma wannan abu ya ba da mamaki fiye da yadda ba a tunani sai dai ana kallon cewa wato a yaushe mutum za ka iya zama kuna rikici da shi amma kuma a lokaci ɗaya ku zo ku shirya da junanku shi yasa ake kallon cewa an yi mamakin wannan shiri da ya faru a tsakanin sa'adiya haruna wato da wato tima makamashi ya ci firish aramin ya gaba da amaryarsa wato sa'adiya haruna bayan an sha shagulgular biki an yi biki wanda aka yi na kawa kuma na ban mamaki wanda zai baka mamaki sosai lalle a bikin an cashe an yi rawa an yi bidiri kuma sannan an yi godiya da juna kuma sannan an nuna sa alheri a cikin wato wannan aure da suka gabatar inda wasu suke masu fatan alkhairin da Allah ya sa su dore a wannan soyayya tasu wato a wannan aure nasu da suka gabatar gabatar ta dai ake ta masa fatan alkhairi domin kuwa wani aure ne wanda aka yi ba a taɓa tunanin cewa a lokaci guda zai yiwu ba sai dai kuma abin jira a gani shine ne. ko sa'adiya haruna za ta ci gaba da hitowa kamar yadda take hitowa a kan sana'ar ta tallace tallacen kayan magunguna a online wanda ake ganin hakan ya ɗan saba wa wasu da yasa wasu suka dinga rabuwa da junansu akan irin wannan matsaloli akwai wa'inda ba sa yadda wato matayensu su hito su irin wannan to sai dai abin jira a gani shine an sama jifiri shi alamin ido aka cewa washin ko zai ba amaryar tasa sa'adiya haruna ta ci gaba da gabatar da abin da ta saba shine abin jira a gani sai dai wannan aure wannan aure ana ta kallon sa a matsayin wani wato zakaran gwajin dafi inda ake duba da cewa ba a taba tunanin irin wannan soyayyar za ta kai ga aure ba to amma sai dai gashi kawai soyayyar ta kai ga aure domin kotun can baya an saba a ga irin wannan soyayyar amma kuma daga ƙarshe a watsi akwai wayan fim da dama waɗanda suka yi soyayya tarbiyyar junansu wanda ake kallon cewa kuma ba su auri junansu a wannan lokaci ba shi yasa ake kallon cewa irin wani ire-ire irin waɗannan wato abubuwan idan suka zo wasu suna yi shi yasa ake kallon su a matsayin komedi wanda baya daga tushe balle makama ana dai kallon cewa jifrish alamin ka iya barinsa a giya haruna wataƙila wannan ra'ayinsa ne wato ya bata ta ci gaba da gabatar da irin hidimominta da take yi na sai-da-sai saiden magunguna lallai wannan abun shi ake kallo a tsakanin saboda abin da ake gani cewa ba kowa ba ne yake barin matarsa ta rika hitowa online ana kallon cewa adam a eh, zango wannan ma na ɗaya daga cikin matsalar da sa suka rabu da wato ainihin tsohuwan matarsa na irin wannan abubuwan da take hitowa musamman ma a shafukan sada zumunta da muhawara sai dai ana ganin cewa kuma hakan ba mai karewa ba ne tunda kuma ana ci gaba da irin wa'annan hidimomi sai dai ana ganin cewa lallai in dai wannan aure ya ɗore kamar yadda aka yi masa fatan alkhairi lallai ya zama darasi ga wasu musamman ma idan aka dubi irin rigima da ke faruwa a tsakanin wato tima makamashi da sa'adiya haruna tuni dai wasu suka ji daɗin wannan shiri da ya faru a tsakanin tima makamashi da sa'adiya haruna shin kuma ana kallon cewa shin ko wannan wato shiri da aka yi zai ɗore tuni dai wasu suke fatan alkhairi da cewar Allah ya sa wannan hidima ta ɗore musamman ma na zama a tsakaninsu da suka sulhunta junansu kuma suka zo suka ci gaba da harkokinsu yadda ya kamata kuma ba a sake ba a gatta ba abun almara sai a ranar bikin wato sa'adiya haruna sannan aka gata ta hito a matsayin uwa amarya shi yasa wannan abu ya daure ma mutane mamaki ya ba mutane mamaki da dama soye dai abin jira a gani shine shin ko sa'adiya haruna da jifrish alami za a ɗauki dogon lokaci abinda ake masu fata kenan saboda haka muna ma amarya da ango fatan alkhairi ubangiji allah ya ba su zaman lahiya kuma Allah ya sa wato su zauna da junansu lafiya babban abin da ake fata kenan a yanzu saboda haka muna godiya da irin gudunmuwar da kuke bamu a wannan tasha tamu mai albarka sannan kuma sai mun sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri